ومن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 muna wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai godiya da ya kara haɗa mu da wannan fusaku masu tarin albarka domin ci gaba da wannan shiri namu mai taken domin iyali idan masu kallon mu suna biye da mu mun ɗauko maganganu ne akan al'amura wanda suke suna da alaƙa kai tsaye da su wannan iyali ɗin da kuma yadda za su iya inganta rayuwarsu domin a samu abin da ya kasance ɗaya ne daga cikin manufofi na su wannan na yin rayuwar aure ma'ana shine kwanciyar hankali da kuma samun sa'ada duniya da lahira wanda idan ana biye da mu a shirin mu da muka yi su a baya muna tare da fitaccen malamin nan wanda manazarci ne akan abin da ya shafi harkar iyali da makamantansu wannan dan uwa shine malam muhammad suleiman abu suleiman da haka malam muna maka barka da zuwa wannan fili mai tarin albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum salam wa rahmatullahi wa idan masu kallon mu suna biye da mu a darussa da suka shafi da muka a darussa da muka yi a darussan da suka gabata mun karkare maganganu akan yadda ya kamata mace ta yi mu'amala da cikin gidanta kama da kan yadda ya kamata ta gyara ɗakinta ɗakin yaranta ɗakin mai gidanta gurin dafa abinci tsakar gida kai har ma da ɗakin taron baƙi ba'ana falo kenan nashi da nata da kuma har ma ke makewai yadda ya kamata ta mu'amala da su domin mai samun yadda za a iya inganta ita wannan rayuwa ta harkar iyali sannan kuma mala ya gangaro mana da bayani ya gangaro da bayani akan shi karan kansa yanayin harkar abinci ya ya kamata ta yi me ya kamata ta tsara ya ya kamata ta iya fahimtar me mijinta ya fi so domin me ta alkinta shi ta shirya wannan abun saboda ta kara jawo hankalinsa wanda wannan zai kara haifar da wata soyayya da kuma kauna da begen juna a tsakaninsu sannan malam kuma ya karkare mana bayani akan irin abubuwan da ya kasance muna wannan abun da muke ganin sa ma'ana muke rena shi shi yadda za ka sabunta shi ka alkinta shi ka iya sarrafa shi ba wai dole sai mutum yana da kuɗi ba yan uwa iyaye da kakanni wanda suke rayuwa a karkara da makamantansa duk za su iya irin waɗannan abubuwa arabka ce kawai yadda ya kasance yan dabaru ne mutum zai yi domin mai inganta ita wannan rayuwa da kuma ma'alkinta shi ba wai abu bane da yake da alaka da maganar kuɗi ko wadata ko makamantansu sannan malam ya biyo mana bayanai irin kayayyakin marmari da Allah subhanahu ta'ala ya mana irin su mangwar dinnan su goba dinnan su kashu da makamantansu wanda ga sanan idan kakarsa ta yi kusan za a gansa kamar kyauta haka ake ba da su to amma me ya kasance saboda kamar rashin sani ko ba san amfanin su ba sai kasance ba mu iya amfana da su a gurin hada abinciccikan mu da makamantansu domin me mu samu kyakkyawan lafiya da kuma tsarin samun kuzari a jikunanmu domin me kasance mun aiwatar da abubuwa yadda ya kamata duk malam ya mana bayani akan irin waɗannan abubuwa gaba ta ƙarshe wanda da ita ne insha Allah kusan malam zai mana sallama sai kuma wani karin insha Allah mun ƙara samun damar gayyato shi shine za mu so malam ya mana bayani akan me wani irin gudunmawa mace ta gari ya kamata ta ba mijinta gurin tattalin arziki ma'ana harkar samu shige da fice na harkar kuɗi da yawa daga cikin masu kallon mu za su yi mamaki ko kuma su ji abin bambara kwai a yadda aka riga aka sani cewar mace a hausa fulani ba ta da ta cewa akan abin da ya shafi harkar neman mijinta ko makamata irin wani abubuwan wanda wannan kuskure ne kamar yadda za ta iya bashi shawarwari a dukkan al'amura haka ita ma tana da ta cewa kuma akwai gudunmuwar da za ta iya bashi gurin haɓaka arzikinsa da kuma kaucewa asara ko kuma kaucewa faɗawa abin da ya kasance zai iya jawo ma'ana ta gayyara ta ita wannan harka ta dukiya da makamantansu da haka malam ba ta rabata lokaci ba za mu so gaskiya malam ya mana bayani akan wannan shin akwai wata gudunmawa da mace ta gari ya kamata ta bawa mijinta akan abin da shafi harkar tattalin arziki bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nabina muhammad salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yawmiddin amma ba'd yan uwa masu kallo da masu sauraro a duk inda kuke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to malam ibrahim ya tattaro mana abubuwa da dama wanda ya bayani kamar ya tunatar da ku dukkan abubuwan da muka yi magana a kai a darussa na baya idan aka zo magana a kan gudunmawar da mace za ta bayar a kan tattalin arziki a bayanin malam ibrahim sai na fahimci ya tsuke bayanin tattalin arzikin a kan neman da shi mai gida yake zuwa yake yi a an ana maganan tattalin arziki ana magana ne a kan ta kowane irin bangare na farko ita ce minista ta tattalin arziki ta gida so farko kafin ma ta fara tsoma baki akan me yake zuwa ina yake samu da shauransu shine tattalin arzikin gida zai je ya nemo kayan abinci kamar yadda aka lissafa a cikin darussa da suka shuɗe mm. zai kawo mata kayan abinci zai bata kuɗin cefane wanda har kai tsokaci akan waɗansu matan suna fince suna iban kaɗan daga cikin kuɗin cefanen suna dafa suna sa dashe da shauransu wanda muka ce duka wannan rashin manufa ne dukiyar gaba ɗaya mai dukiyar mata ki ce naki ne to dan mai kuma dukiyar shi ai taki ce saboda ka ba haikin mishi fince ba ba sai an yi wayo ba so ana magana akan idan ya kawo na farko tukuna kafin mu shiga cikin bayani daki daki zan so in tsokaci da abubuwa guda hudu wanda ya kamata mace ta fara sa ba wajen tattalin arzikin ta da mijinta abu na farko shine ta zama tana da tunani ma tukunna mhm. akan yaya za ta ita ta ƙara inganta wato ta zama tana iya dogaro da kanta a cikin gidan mijinta ba tare tare ta mashi ba ni ba ni ba ni ba domin mafi yawa yawa ya zama tana da sana'o'in da za ta yi in an ce za ta dogara da kanta dama ya dogara da dukkan nau'in abubuwa hmm. ko dai sana'a akwai muna sana'o'i daban-daban na cikin gida da ake yi ta zama dai tana da wani abu da ita kanta tana da shi domin malam ibrahim abin da ke faruwa duk kuɗin da za ka samu duk irin shigowan arzikinka idan ya zama cewa baka da mataimaka ta gefe to ba za a ga wannan ba in ya zama matarka za ta karba ƴaƴanka za su karba yan uwanka za su karba iyayenka za su karba abokananka za su karba to ko nawa kake samu tafiya yake yi to kuma komai kankantan idan matarka yana shigowa kai ma naka yana shigowa wataƙila ɗanka ma yana shi yana shigowa wataƙila mahaifiyarka da mahaifinka nasu na shigowa yan uwanka nasu to sai kaga cewa kuna da abu ƙanƙanƙani ne amma sai a dinga muku ganin masu arziki to ta zama tana da tunanin da za ta iya ya za ta yi ta inganta nata ɗaya kenan sannan ta inganta na familin da take rayuwa a cikinsu abu na biyu da yake so shine ta zama tana da tunanin ya za ta yi ta rage kaifin abin da kake kashewa in a wata kana kashe naira idan naira muke amfani da ta a najeriya in kana kashe naira dubu goma ita ta kirkiro hanyar da za ka dinga kashe naira dubu takwas kaga kana da dubu biyu wanda za a dinga ajiyewa in baka manta ba ɗaya daga cikin darussa da muka yi magana mun yi misali da sayidina abubakar yadda matarsa take rage salaransa da ake kawowa a ranar da suka shiga matsala ta ce ai ba mu da matsala domin muna da wasu kuɗi da muke ragewa so kenan idan kana so abinci ana almubazzaranci da shi kana so mudu goma na shinkafa ana cinyewa ana zubar da na zubarwa ana kaiwa kaji wasu aladu waɗansu da shauransu to ta san yadda za ta yi ta rage ya zama cewa ana amfani da mudu shida ne mudu hudun nan ana ajiyewa so in ka lissafi mudu hudu mudu hudu mudu hudu shekara guda ya ka sake tara wani abinci na rabin shekara kuma to wannan yana da kyau mace ta zama tana da wannan da za ta yi amfani da wannan ah, sannan kuma haƙƙin mace ce ta yi tunanin yaya za ta fayyace menene abu mai mahimmanci menene abin da ya fi shi mahimmanci mana menene za a so wanda yake dole kawai larura ne dole sai an saya menene abin da so wajibi ne shi amma ba larura ba ne amma wajibi ne sai an saya sannan menene za a saya wannan eh, abu ne na jin daɗi kawai so in ma da shi in ma babu shi ana cikin matsala ka ce sai ka so man shanu an zo a cikin <laughs> kaga wannan wannan wani abu ne ba abu ne mai muhimmanci ba ka iya barin shi so mana ita ce za ta tantance kan wannan kuma kamar yadda wasu malamai suke dan wannan na'am ƙara sanin abin da gashi yanzu yanzu na ake bukatarsa haka da kuma abin da sai nan gaba za a iya bukatarsa haka ne to kaga rashin fikihu ne ta takura sai an siyo abin da nan da wata ɗaya suke ba za a bukace shi ba yawwa kaga shi ma karan kansa wannan ina ga kamar zai taimaka yes yes shine shine muka ce abu mai muhimmanci da abin da yafi muhimmanci mm. misali abin da za a so shi din nan za a amfana da shi wata guda mai zuwa an yana da muhimmanci mm. yana da muhimmanci tunda har za a amfani da shi wata guda mai zuwa amma abin da za a amfani da shi gobe ya fi shi muhimmanci saboda haka sai a so wannan abin da za a amfani da shi gobe wancan kuma ana nan zuwa wani lokaci za a so shi wannan abu na uku kenan mm. abu na ƙarshe da ya kamata ta zama tana da fikira tana tunani a kai shine yaya za ta koyar da kanta sannan ta koyar da 'ya'yanta yadda za su dinga gudanar da harkar dukiya ta gida abin da nake nufi a nan idan muka ɗauki misalai na matanmu da yawa da mazajen suka mutu suka basu ko iyayen suka mutu suka bar musu dukiya musamman wanda mazajen suka mutu suka bar musu dukiya sai ga namiji ya bingire ya mutu ya tara kuɗi mai ɗimbin yawa ya bar mace amma bata san yadda za ta sarrafa wannan dukiyar ba ita kanta uwar abin kawai da za ta fara tunani a raba gado gida kaza nata ne mota kaza nata ne kaza nata ne hmm. sai kuma ta fara tunanin waye za ta samu wanda shekarunsa bai kai namijinta ba ya aure ta ko kuma ta aure shi so idan ta aure shi shi kuma dama ba ita ya aura ba gaskiyar magana kudin ya aura so za a yi kokari ne kaga a cikin shekara biyu uku hudu biyar an cinye kudin kakaf ya kada mata dan karen duka kuma ya kore ta so sai ta zama ta shiga halin in kuma an bar ta da 'ya'ya 'ya'yan ma sun shiga halin kaka na kai so muna da bukatan mace ta gari ta zama cewa ita kanta ta san yadda za ta yi yanzu ka dubi matan waɗanda ba musulmai ba sai ka ga mutum ya mutu ya bar matarsa da kaya shago misali sai kaga cewa shi fa ya mutu amma shagon yana nan saboda me saboda an koyar da ita yadda za ta dinga gudanar da harkan abin nan sai ka samu cewa ita ce take kula da wannan shagon gobe ka ga ya bude to mu matan mu ba sa fito shago ba za fito shago amma ba sa ba masu arziki akwai matar da malam in ta cire zakan in ta cire zakanta duk anguwan ku sai an ba talakawan anguwan so muna da bukatan mace ta samu wannan wannan shine abin da yake mafi abin nan ma'anan tattalin arziki shine a dankawa ita mace uwar gida sha'anin gida na yadda ita ce za ta dinga wato lura da abin da za a sayo kar a so shi ya oba domin akwai abin da an so ya oba zai lalace misali ka je alayyahu ana bukatan alayyahu wanda yake bai wuce dauri biyu ba an je an so dauri shida ko bakwai ma'ana zubar da shawarar zai yi yaushi ya lalace mm. to in ma an so hakan in ba ta hana sowan ba to ya za ta ita ta sarrafa wannan alayyahon in an kawo tumatir an kawo tumatir nunanne in ba a yi amfani da shi ba zai lalace watakila wannan matar da muke magana a kai yar a ƙauye take ba maganan wuta ba maganan firish ko difiriza da za a saka shi ba zai lalace ba to ya za ta yi shine ta ɓararraka shi ya zama ta an dafa shi an ajiye shi za a dinga iba ana amfani da shi to wannan zai ba da dama wannan shine batun tattalin arziki na gida tukunna sannan a koma wajen taimaka masa wajen tattalin arzikin shi na me waɗansu mazajen idan allah ya ba su arziki suna da almubazzaranci idan suna son matansu tufafin da za a saka sai a so da wanda za a amfani da wanda ba za a amfani ba na so in nuna maka a malam ibrahim misali Kamar yanzu wanga wannan ai gida ne mm. wannan kaga kayayyaki ne da aka kawo mm. na shafe-shafe mm. an so kayan gazal da jambaki da eh, jagari da na kuki da na wata ma nan gaba za a kawo wanda za a sa a kunne <laughs> to an so kala kusan ashirin ko talatin kaga wannan almubazzaranci ne idan kuma muka ci gaba za ka ga cewa a nan takalma ne guda ɗaya mace ɗaya an saya mata takalma kafa ɗari kafa ɗari ga sunan suna nan kaga wannan almubazzaranci ne domin akwai lokacin da za a bukata wasu na yawo da kafar ba takalmi so yana da kyau ya zama cewa ita mata ita ce za ta iyakance mijinta tunda da almubazzari ne ita kuma ta zo ne don ta yi tarbiyan shi ya so kaya ya yawa sai ta ɓoye waɗansu ya so ‘ya'yansa kaya na bajinta sai ta ebo waɗansu sai ta ɓoye kwata-kwata ma ba za a gansu amma manta da su to ranar da za a zo kuma babu ya ta ce ai baka bukatan ka je ka so muna da waɗansu kayayyaki da muka ɓoye to wannan matar ba shakka dole ne kowa ya je ya nemi ta ita suna ake cewa allurar cikin teku mai rabo dauka yawwa dole ne sai an yi nutso sosai an sha ruwa ido ya yi ja kafin a samu su amma matar da za ta zo ita tana kokarin ta yaga a jikinka <laughs> tana kokarin ta kai wa uwarta a jikinka tana kokarin eh. duk abin da zaka wa uwar da zaka wa yan uwanta da danginta ba ta godewa to wannan dole a samu matsala to yanzu ba matsalar muke so ya za ki yi warware matsalar to wannan idan aka samu a irin waɗannan abubuwan to zai ba da dama kaga cewa lallai an samu a gudanar da abubuwa to a karama kalaban da hanyoyin samu akwai magana ta matsayin aljihu shi karan kansa eh. misali shine wanda kusan kai wannan bayani a kansa wanda eh. wannan akwai wasu abubuwan da suke da eh, wannan bangaren eh kaga akwai hanyoyi guda biyu ne akwai abin da suke kira family budget ah, shi wannan iktisad almanzili na iyalai wanda za a yi amfani da shi yana nan hanyoyi ne masu guda biyu masu muhimmanci hanya ta farko da za ta bi shi ne ta ɗauki abin nan ta iya ta ƙididdige abin da ake bukata misali a wata muna bukatar manja to manjan nan guda so nawa za mu amfani da shi man gyada so nawa za mu amfani da shi magi ko daddawa so nawa za mu amfani da shi wasu su kai wannan wannan wannan wani irin abu ne wallahi wannan shine zai fidda ku daga cikin kangi mm. domin wannan kuɗin da ake almubazancin da ake yi in an tara zai iya nan gaba zai kai wata zai sa wata ta je umra ko ta je aikin haji kaga ashe akwai abin nan sosai eh, wasu 'ya'yansu ba sa biya musu kuɗin makaranta amma za ci kowane irin nau'in abinci kaga idan tana da irin wannan nau'in ta ƙididdige su ta wannan ɓangaren to za ta iya sanin cewa kaza ne abu na biyu hanya ta biyu shine in bata iya ƙididdige ba to ta ƙididdige a lokacin da ake sayowa lokacin da ake sayo abincin shi kenan sai ya zama cewa tana kula da su an so na kaza ne eh to mun yi amfani da shi ko ba mu yi ba kamar yadda muka yi magana akan ta ƙididdige hailanta tunda ita sabuwa ce yanzu ta fara haila wata ɗaya ta ga kwana nawa ya mata wani watan da ya zo kwana nawa ya mata in ta samu shekara dai tana yi ta samu wata goma sha biyu lallai abin ya zama al'ada zai zama ya zauna dindi to haka ma in aka yi wannan watan aka kashe kaza wani watan aka samu kaza wani ta iya kiyasin wannan a wata uku to za mu iya kashe za mu iya cin mudu kaza ne a wata za mu iya kaza da la'akari da cewa akwai estara da ake ajiya saboda baki da suke bijirowa wanda ba a san da su ba tunda mu ba turawa bane ba da ma ce in bako zai zo sai ya maka sallama min sai ya aiko maka sai ya ce zai zo har yanzu muna nan zama ne kuma ba za mu karfafa gwiwan cewa mu koma rayuwa irin na turawa duk da mu ba turawa bane mu rayuwar mu daban rayuwar mu kofofin mu a bude suke shi za ka samu kofofin bahaushe duk inda ka je a kasar Hausa za ka samu kofar gidansa a bude ne ba za ka samu kofar gidan shi a kulla ba sai dai idan ya zama bature ba karfata shine kawai zai kulle kofar gidan shi domin gidansa daga shi sai matansa sai 'ya'yansa amma shauran mutane gama gari za ka samu kofofinsu a bude ne kuma in an zo cin abinci zaka samu ma hatta kofar gida ake fitowa da shi aji mutum ya zo ya ce malam bismillah saboda ba magana ruwa to amma wannan bai nuna cewa kuma a ci gaba da almubazzaranci ba ya kamata a killace shi wato ya zama cewa ta iya sanin cewa nawa ne dukiyar mijinta nawa ne samun shi to kar a wuce wannan to idan muka ɗauki wannan wannan zai nuna mana kenan dole namiji ya zama cewa ya sakarwa matansa wani abu. yawa to wannan gabar dama nake so malam wani jan hankali zai wa bangarorin guda biyu musamman tun da ɗauko wannan maganar wannan aikin da ko kuma ce wannan abin da zai taimaka wa su wannan iyali ba zai samu cika ba ba zai yiwu ba in ba an samu cikakken haɗin kai daga bangarorin guda biyu ba haka ne ita mata ta yi tsari wannan tsarin gashi gashi idan kuma ta tsara din shi kuma mijin shi ma ya kasance ya bada haɗin kai cikakken haɗin kai ta yadda za a iya fitar da wannan kuɗin zai bada wannan kuɗin a fitar da su to a nan gurin akwai matsala take iya faruwa wasu mazan da yawa ba su cika ma son matansu ma su shiga lamarin abin da shafi harkar siye-siye na harkar cikin gida ba haka ne ba su cika son su zauna da su ma su hira da su akan ma meye suke samu shigar kuɗinsu da fitar kuɗinsu ba wanda ina ga wannan yana da wani muhimmancinsa muhimmancinsa zai kai akan in ta san shiga ka da fitar zai wahala ta iya da zuwa ta dauko maka abin da ya fi ka da ta san iya ka kenan mm. su kan ɓoye saboda su ko su halayyar na wasu matan su ma daga ta san me yake samu to za ta je ta ringa kokarin sai ta san jera ta wuri abin da yawa ta wura da wasu saboda wannan abin suke kaucewa su zama da matan su kasance sun nuna musu ko su gaya musu cewar ga abin da yake shigo musu a wata ko kuma a lokuta daban-daban na harkar ɗinsu to ban sani wa irin kira malam zai yi ta yadda za a iya daidaitawa tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu su ɓangaren matan da ɓangaren maza. to malam ibrahim wannan abu ne mai wahala kwarai da gaske domin ka kawo magana mai rikitarwa saboda duka abin da ka kawo yana faruwa shi namiji a duk lokacin da ya sake wa matarsa sirrinsa gaba ɗaya wata matar ba ta iya amfani da wannan za ta yi amfani da wannan ne don ta cimma nata burin so kaga a nan ba zai yiwu ya saka mata ya gaya mata ina samun kaza a wata ko ina samun kaza a wata ba amma abin da ake cewa shi mai hankali yana mu'amala da kowane mutum ne gwargwadon hankalin wannan mutumin tunda matarka ce ka aure ta la'alla yarinya ce la'alla ba yarinya ba ce so za ka auna ta ka ga yaya tunaninta yake kamar yaro ne idan aka bar masa dukiya aka muce aka bar masa dukiya kaga an yadda a yi a wato a kame dukiyan a hana shi kar a bashi har sai an gwada shi mm. so idan ka gwada ta kaga irin tunaninta shine tunani ne na a hole a more a yalwata ko da yaushe to anan sai ka dinga bata gwargwadon abin da ya kamata ka bata ta sani wannan kenan amma idan kaga kwakwalwanta irin kwakwalwa ne irin na na Aisha misali irin na na Khadija irin na waɗansu wanda wasu matan da suke yanzu misali akwai wani mutum da ya zo yake bani bayani <laughs> cewa matarsa abin ya bashi mamaki ita ce ta zo ta ce mishi baban ne kayayyakin da kake sowa kaga mubi ne kayayyakin da kake sowa na abinci ana fa bazaranci da shi amma yanzu idan aka ce in naka zo na ka fito da shi za a ce kishi ne kuma kaga zai iya yiwa kishi ne zai iya zama makirci ne irin na mata zai iya amma shi mai hankali take magana da shi me zai hana abin da za a saya na kaza a so kaza a gwada mu fara gwada mu gani cewa ko za a yi ya ce to sai ya zo kira su mitin ta ce a kira mu mitin mu zauna mu tattauna to da aka kira su mitin suka zauna da yar uwar to mm. shawarwari muke bukata yanzu ina ganin kama akwai matsaloli da suke so su fuske mu na tattalin arziki abin da ake samu da ba za a iya samun shi ba to yanzu wani shawara za ku ba mu kaga mace tana bukatan ka girma mata ka ba ta yanci kamar yadda annabi sallama yake zuwa yake neman shawara in karka ce wai kai kafi karfi mm. wanda ya fi ka daraja ya fi ka komai yake da eh, goyon baya na Allah maɗaukin sarki ake bakin ɗin shi da wahayi amma ya nemi mata shawara ba ma akan abin da ya shafi abinci kawai ba ka duba lokacin da ya nemi umma salma a shawara a hudaybiya wannan abin da ya shafi siyasa ne na daula amma ya nemi shawara a wurinta kuma ta bayi shawara to kai kuma wane da baka nemi shawara wajen mata ka ba ba ni shawara ya ce wallahi suka zauna suka tsara masa yadda za a yi ya ce to a takaice abin da yake kashewa sai zai mana kashewa kashi biyu bisa uku na abin da ake kashewa sai ya ce to shi kuma ya musu alkawarin duk abin da aka samu rara za a buɗe asusu za a ajiye shi to wannan asusun ya ce da muka buɗe ake ajiyewa kawai sai bai an karba sai ga kuɗi sun taru sai ce to ga wannan kuɗin me kuke ganin kuma za mu yi da shi sai ita wannan ta kawo shawara ta ce abokiyar zama ta tafi ni kwarewa wajen kasuwanci me zai hana a bata rancen shi ta dinga yi tana dawo da kuɗin ah, to kaga wannan sai ya dawo a ta ce a to aike ma za iya kasuwancin sai zama sun zama kaga sun zama yan uwa hmm. ana magana ce a ni ban iya kasuwanci ba gaskiya keki aka ɗebi kuɗin nan aka bata sai aka ce to ribar da za a samu a raba ta kashi uku kashi ɗaya za a ajiye shi a gida na duk watan azumi za su dinga yin wasu abubuwa da suna aikin alkhairi kaga sun kafa wata karamar gidauniya to ana wannan to wannan fa reality ne ba ina faɗan abu ne wanda mm, yake eh, wannan abu ne wanda yake hakika ne ya faru mijin ya zo yake gaya min cewa ga yadda suka yi ga yadda suka yi kuma ya ji daɗin yadda aka eh, suka gudanar da abubuwa to rayuwarsu dai ta zama rayuwa ta uwa ɗaya uba ɗaya ita wannan kishiyar ta ta ga wannan ba ta komai ta ce to ai wance ba ta fara karatu me zai hana a cikin wannan kuɗin a ɗauka biya mata ta koma karatu mana ita ma ta je ta yi karatu sai aka zo aka ɗauka aka mayar ta koma makaranta da ƙyar aka shawo kanta ta koma makaranta din to ta je ana biya mata sai ce a to dai haka ne wannan kuɗin a bashi a yanda yake kuɗin makarantar kuma ni zan biya so wannan ya nuna mana cewa ashe mace tana da gudunmawa da ta bayar wajen tattalin arzikin mijinta ka gani sannan kuma zai nuna cewa misali in an zo za a so kayayyakin sallah na yara da yawa yara suna bukatan kaya wata matar za ta iya matsawa mijinta sai ya biya mata bukata a so ta kaya da shauransu amma yaran an koro su a makaranta ba biya kudin makaranta ba hmm. wanne ne fi mahimmanci kayan sallah ko makarantansu makaranta zai iya mutu ya bar su da dukiya mai dimbin yawa kamar yadda muka ce ana barin mata da dukiya masu yawa amma daga baya sai ka samu cewa dukiyar ta mutu su ma sun zo sun mace a lalace ga dai suna tafiya bayan kasa amma mace suke so ya kamata uh, nan mata su zama cewa suna da amfani da wannan su sani dukiyar mijinsu nasu ne ba sai sun mishi almundahana ko sun mishi algus ko sun nuna masa takura shi so abin da bai da wata mata in ta samu mijinta yana da abu ta dinga takurawa to wannan bangaren mata kenan in muka dawo bangaren maza waɗansu mazan akwai bala'in ƙoro kamar yadda hindu ta kawo ƙaran uh, mu'awiya abu abu sufyan abu sufiyan ga annabi sallallahu cewa shi rajulun shahi abinda za su ci ma baya iya bayarwa annabi sallallahu ce ta dauka daga cikin dukiyar bil ma'ruf so in aka samu namiji irin wannan ne to shi wani hanya za a bi shine matar ta nuna ta nuna masa cewa bata damu da dukiyarsa ba shi din nan shine kuma gaskiyar magana matar da take burin mijinta ya mutu don ta ce dukiyar shi ta yi asara ta yi hasara domin a ce ga shi din ya fi muke a ce ba shi ga dukiyarsa shi din ya fi miki dukiyar don akwai abubuwa da yawa da zai tare da wanda duk yawan dukiyar da zai bar miki din ba za ki shiga matsalar da ba za ta dukiyar da ba ta warware miki ba sai dai shi ne zai iya warware akwai wata lacca da dr shi ya taba bayarwa wata a kaduna a najeriya na halarci laccan wato da ya fito da irin matan da ake mutuwa ake barinsu da irin illolin da suke fitowa da suke shiga wallahi ina zaune a wajen kawai na ji wasu mata sun kai uku ko hudu sun barke da kuka saboda abin yana magana ne a kan kansu sun fahimci irin yadda sun shiga rayuwar sosai sun wani dariya fa zai miki amma wallahi dan mijinki ne wata dariya za ta miki amma dan mijinki na da rai ne daga ran da mijinki ya mutu shike nan ba ki ƙara ganin shi ba ki ganin walƙiyar da haƙorinsa ba ko haƙorinta ko wani abu wani abubuwan da shi ya kare ganin shi ake yi so yau babu shi ya'yanku da za su zo baba saya min kaza baba sayo min kaza baba sayo min kaza babu baban balantana a ce a so sai dai su ga 'ya'yan waɗansu suna yawo da wannan abin so kin ga ashe ki yi ƙoƙari ki tattalafa mishi dukiyar tashi ta miƙe haka kai kuma bawan Allah wannan baiwar Allah da ka kawo ba fa abokiyar gaba ka bace ba kuma barauniya bace inda barauniya ce ba za ka auro ta ba in tana da wasu halaye manufa ake sakawa halayenta ka za a yi to tunda na aure ta ban auro ta don zubar da ita ba so barin sa daga nan zuwa wata uku zuwa wata shida ina so in ga ta canja wannan halayen mm. ke ma haka zaki sa masa ina so in ga mijina ya canja wannan halayen yana halayen banza baya zuwa sallah akwai wani tashi mijinta wallahi baya zuwa sallah kwata kwata kaga wani hadari ne sosai ma'ana kafiri ne kenan wanda baya sallah kafiri ne amma da aka shirya mata aka ce to ga yanda zaki ta zo ta yi sallah kuma tana daga hannu tana roƙon Allah ya Allah kamar mu ya koya mana rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina to ashe kaga ashe Allah tunda ya koya mana mu dinga roƙon shi to su ma haka za su dinga roƙon Allah to shikenan sai kaga Allah ya fara kawo gyara to sai kaga cewa wannan mijin Allah ya canja shi to kai bawan Allah ka yi kokari kaga cewa ka sake dan wasu abubuwa ka gwada ta ka gani sannan ita ma za ta gwada ka so sai a tafi mu gudu tare mu tsira tare to Allah ya saka mana da alkhairi kusan gaskiya masha Allah mala ya taɓa wani abubuwa masu tarin yawa ko masu matukar muhimmanci wanda kusan lokaci ne kawai yi mana halin nasa amma na san da mu da kuma masu kallon mu za su so gaskiya a ce malam ya ci gaba da mana waɗannan bayanai masu tarin albarka masu kuma jawo hankali wanda insha Allah su zai taimaka ya bullar da mu mu samu ya bullar da mu zuwa hanya wadda take insha Allah ita ce kakkiya da wannan ne muke malam fatan alkhairi malam Allah subhanahu wataala ya saka maka da alkhairi akan irin wannan gudunmawa mai tarin yawa da ka bayar domin ganin wannan shiri na domin iyali ya samu ci gaba Allah subhanahu wataala ya saka maka da alkhairi Allah kuma ya mai da kai gida lafiya a madadin wannan gidan TV da abokan aiki na da suka taya ni wannan shiri ya samu fita kamar yadda kuwa ganshi muna musu fatan alkhairi su ma sai kuma ni da na gabatar da wannan shiri ibrahim Abdullah sani Rijal lemo nake mana fatan alkhairi sai allah subhanahu ta'ala ya kara hada fusakunmu a wani shirin na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أزواجا لتسكنوا إليها إن في ذلك لآيات